Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله radio voh hausa kuwa kamo a cikin shin sana safiyar yau asabar muhammad amin ibrahim kiyawa ke muku sallama kuma zai kanci tare da ku a cikin shirin ga kuma jerin abubuwan da muke ɗauke da su da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya daga bakin tahir amin bayan sa session na duniyar mu a yau wanda hassan barka zai gabatar har ila yau hassan barka ɗin zai dawo a cikin shirin na muryoyin masu saurare daga shi kuwa sai mu kawo muku shi na mu leƙa iran wanda zan gabatar daga ƙarshe akwai mu ɗauki da maimacin shirin na afirka a yau wanda duk zan ɗauki nauyin gabatarwa da fatan masu saurari sun ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku, zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku, zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta buƙaci gwamnatin taliban ta yi ƙoƙarin kaucewa tashin hankali musamman a tsakanin ta da yankin panshir a najeriya kuma an rufe dukkanin makarantu a jihohi biyu na arewacin ƙasar saboda sace-sacen ɗalibai shugaban ƙasar amurka ya buƙaci a sake duba takardun binciken da aka gudanar kan hare-haren 11 ga watan satumba don gano rawar da ƙasar saudiya ta taka cikinsu. su yanzu kuma ga cikakkun labaran an rufe makarantu a jihohi guda hudu a arewacin tarayyar najeriya saboda yawaitar satar 'yan makaranta wanda wasu 'yan bindiga suke yi wanda kuma jami'an tsaro suke kokarin shawo kansa shekara da shekaru shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto kakakin gwamnatin jihar neja ahmed matane yana fadar haka ya kuma kara da cewa an rufe makarantu a jihar an dakatar da kasuwannin dabbobi na mako-mako a jihar sannan an haramta sai da man fetur a cikin jereka a gefen titi har zuwa abin da hali ya yi labarin ya kara da cewa gwamnatin jihar ta neja ta hana a sayarwa motoci man fetur sama da na naira dubu goma gwamnatin ta kara da cewa ta ɗauki wannan matakan masu tsauri ne duk da cewa ta takura wa mutane amma tana son hana 'yan bindiga masu sace 'yan makaranta cin karensu ba babbaka wajen samar da fargaba da tsoro a cikin mutane da kuma satar 'yan makaranta kafin haka dai jihohin katsina kaduna da kuma zamfara sun ɗauki irin wannan matakin na jihar ta kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya yi kira ga gwamnatin taliban ta ƙasar afghanistan da kuma mayakan yankin panshir da su kai zuciya nesa a sabanin da ke tsakanin bangarorin biyu khatib zade ya kara da cewa babu maganin matsalolin da ke tsakanin taliban da mutanen yankin panshir a cikin yaƙi don haka dole ne bangarorin biyu su sasanta a tsakanin su don kaucewa zubar da jini yankin panshir na kasar afghanistan dai shine yanki tilo wanda baya karkashin kungiyar taliban tun bayan da ta kwace iko da kasar a cikin watan da ya gabata kakakin ma'aikatar harkokin waje ƙasar iran ya bayyana haka ne a jiya juma'a ya kuma kara da cewa mutanen ƙasar afghanistan sun gaji da yaƙi sannan ya kamata a sami zaman lafiya don tabbatar da ci gaban ƙasar afghanistan rahotanni sun bayyana cewa bayan wargajewar tattaunawa tsakanin shugabannin yankin panshir da kuma taliban an fara a budewa juna wuta a wannan yankin shugaban amurka joe biden ya buƙaci ma'aikatar shari'ar ƙasar da kuma hukumomin da abin ya shafa da su yi bitan binciken da ma'aikatar shari'a da kuma hukumar fbi suka yi na irin rawar da gwamnatin ƙasar saudiya ta taka a hare-haren 11 ga watan satumba shekara ta 2001 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana farar haka a jiya juma'a ya kuma kara da cewa dangin amurkawa kimanin dubu uku wanda suka rasa rayukansu a hare-haren suna son a bayyana sakamakon binciken da aka gudanar kan hare-haren don su gano wa'anda suke da hannu a harin don kuma karban diya daga wa'anda suke goyon bayan 'yan ta'adda a hare-haren kafin haka dai an bayyana cewa mutane goma sha tara ne yan kungiyar alka'ida suka shirya kuma suka aiwatar da hare-hare na sha ɗaya ga watan satumba a shekara ta 2001 sannan da dama daga cikinsu 'yan ƙasar saudiya ne masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a yau asabar ce ake sa ran wata tawaga ta gwamnatin ƙasar lebanon wacce minista harkokin wajen ƙasar na gwamnatin riko za ta jagoranta zuwa ƙasar Siriya. tashar talabijin ta almanar ta bayyana cewa wannan ita ce ziyara ta farko wacce jami'an gwamnatin ƙasar lebanon za su ziyarci ƙasar siriya fiye da shekaru goma da suka gabata labarin ya kara da cewa tawagar wacce za ta gana da ministan harkokin wajen ƙasar siriya faisal mcdad da kuma shugaban ƙasar ta syria bashar al-assad za ta tattauna da su kan aikin jawo iskar gas daga ƙasar masar da kuma wutar lantarki daga ƙasar jordan zuwa ƙasar ta lebanon wannan yana zuwa ne bayan da shugaban kungiyar hezbollah said hassan nasrullah ya sayo jiragen ruwa dauke da man fetur da diesel daga kasar iran zuwa kasar ta lebanon don wa mutanen kasar mummunan halin karancin makamashi da suke fama da shi tuni da ya jirgi na farko ya isa kasar ta syria yana jiran a sauke shi zuwa kasar ta lebanon a bangaren wasanni kuma dan wasan taekwondo daga kasar iran ya sami lambar yabo ta azurfa a wasan da aka gudanar a safiyar jiya juma'a a gasar wasannin guragu ko paralympic da ke gudana a hali yanzu a kasar japan kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya nakalto labarin cewa dan wasan kasar iran mai nauyin kilogiram 75 ya kasa samun nasara a karawar da ya yi da dan wasan kasar brazil a safiyar jiya juma'a inda aka tashi wasan da maki 20 da 26 da haka kuma lambar yabo ta zinari ta kubuce masa inda ya sami azurfa wannan dai shine karon farko da ake gudanar da wasan taekwondo a wasannin paralympic ya zuwa yanzu dai 'yan wasan ƙasar iran sun sami lambobin yabo na zinari goma a wasannin tokyo 2020 da ke gudana a ƙasar ta japan a hali yanzu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. a gaida tahir amin da ya karanto mana labarun duniya yanzu kuma sai a gyara zama da masu harshen na duniyar mu a yau tare da hassan barka duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudo da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu dubi ne kan inda aka kwana game da tattaunawar neman farfaɗo da rijiyar nukiliyar Iran da aka faro watanni shida da suka gabata a Vienna. kafin iran ta bukaci a jinkirta tattaunawar har bayan zuwan sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi da aka zaba da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tomarilla a ranar 20 ga watan yunin da ya gabata ne aka dakatar da tattaunawar da ake a vienna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 an dai jinkirta tattaunawar ce kwanaki biyu bayan da ɗan takara ibrahim ra'isi ya lashe zaben shugabancin ƙasar iran tattaunawar da aka faro a watan afrilu ana yin ta ne da nufin farfaɗo da nukiliyar da manyan ƙasashen duniya suka cimma da iran a shekarar 2015 wace amurka ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba donald trump ta fice daga cikinta tare da labtawa iran jerin takunkumai daga bisani iran ɗin ita ma a wani mataki na mai da martani kan ficewar amurkar da kuma lafta mata jerin takunkumai ta ɗauki wasu matakai na daina aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta ƙunsa ciki har da ta tatse sinadarin uranium ranta hakan ne ya sanya sauran bangarorin da suka rage a cikin yarjejeniyar da suka hada da faransa rasha jamus burtaniya da kuma china ke tattaunawa a vienna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar dawowar amurka a cikin yarjejeniyar da kuma dagewa iran shirin takunkuman da aka kaba mata su ne jigon tattaunawar kawo yanzu dai iran ta bayyana cewa za a iya ɗaukan watanni biyu zuwa uku kafin a koma tattaunawar da aka faro a watan afrilu a birnin vienna haka kuma babu wani lokaci takamaimai da aka fidda domin komawa kan tattaunawar sabon ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana a wata hira da gidan talabijin ɗin ƙasar cewa ba wai iran na gudun zaman tattaunawar na biyana ne ba a'a amma gwamnatin ƙasar na ganin tattaunawa ta hakikanin gaskiya ita ce wacce ke haifar da ɗa ido a cewarsa wancan bangaren ya san sarai cewa ana buƙatar samun watanni biyu zuwa uku domin baiwa sabuwar gwamnatin iran ta samu tsugunan ɗaukar duk wani mataki game da tattaunawar ya kuma ƙarar cewa tattaunawar ta biyanna dama tana cikin ɗaya daga cikin siyasar ƙetare ta iran da kuma sabuwar gwamnatin ƙasar a ranar laraba kasashen faransa da kuma jamus sun buƙaci iran da ta gaggauta komawa tattaunawar ta neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar faransa jean yves le drian ya bayyana mahimmancin gaggauta komawa tattaunawar a farkon watan ogista ne zababben shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya gaji mulkin kasar daga hannun tsohon shugaban kasar hassan ruhani wanda ya kammala wa'adin sa biyu a jere hassan ruhani shine wanda gwamnatin sa ta yi ruwa ta yi tsaki wajen cimma yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya a cikin shekarar 2015 yarjejeniyar da aka cimma a wancan lokacin a vienna ta tanadi dagewa iran shirin takunkuman kasashen yamma da kuma na majalisar ɗinkin duniya a yayin da ita kuwa iran za ta dakatar da shirin ta na nukiliya wanda kasashen ke zarginta da kokarin mallakar makaman nukiliya batun da iran ɗin ta jima tana musantawa tana mai cewa shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne sai dai daga bisani yarjejeniyar ta shiga halin rashin tabbas bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya yi gaban kansa ya kuma fice daga cikin yarjejeniyar tare da dawowar iran shirin takunkuman da aka ɗage mata bayan cimma yarjejeniyar ta 2015 a lokacin mulkin tsohon shugaba barack obama a matsayin mai da martani ita ma dai iran a watan mayu na shekarar 2019 ta fara ɗaukar matakai na dakatar da aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta kunsa musamman na ƙayyade mata sinadaran uranium da ya kamata ta tace kamar yadda yarjejeniyar ta biyar ta tanada iran ta shiga ta tsaye sinadarin uranium din a son ranta haka aka yi ta kai ruwa rana tsakanin iran da amurka wacce ta yi amfani da duk wani nau'in takunkumi da matsin lamba a yankunan tankwaso iran domin ta dawo a sake wata tattaunawa kan yarjejeniyar amma hakan ya tutura duba da yadda iran din ta yi tsayin daka da juriya tare da haƙƙin mika wuya ga bukatun na amurka har zuwa ƙarshen mulkin tsohon shugaba donald trump sabon shugaban ƙasar amurka joe biden wanda ya kasance mataimakin tsohon shugaba obama da aka cimma yarjejeniyar a lokacin mulkinsa ya yi yakin neman zaɓensa tare da shan alwashin dawo da amurka a cikin yarjejeniyar kuma sau da dama ya bayyana aniyarsa ta cewa zai dawo da amurka a cikin yarjejeniyar daga bisani bangarorin da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da iran din da jamus faransa china da kuma rasha da kuma birtaniya suka fara tattaunawa a biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar ta da amurka za ta dawo daga cikinta a kuma dage waran jirin takunkuman da aka kakaba mata amurka ma ta shiga tattaunawar amma ba ta kai tsaye ba da iran an shankirta zagaye na biyu na tattaunawar ta biyanna a watan yuni bayan zaben ibrahim ra'isi a matsayin sabon shugaban kasar iran kuma tun watan afirilu iran din da kasashen yamma ke duba hanyoyin yadda amurka da iran za su cimma matsaya game da yarjejeniyar ta da goma sha biyar. a watan da ya gabata kasashen faransa da jamus da kuma burtaniya sun bayyana matukar damuwarsu bayan da hukumar sanya ito kan makamashin nukiliya ta duniya da fitar da wani rahoto wanda ta ce iran ta yi nisa game da shirinta da ta ce sinadarin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 da kuma sarrafa uranium din zuwa matakin metal zuwa kashi 20 cikin 100 hukumomin iran dai na ci gaba da mai da martani kan yadda har yanzu dai ake tafiyar hawainiya game da batun dage mata takunkumi jagoran juyin juhal musulunci na iran ayatollah said al khamenei ya bayyana cewa manufar gwamnatin amurka mai ci game da yarjejeniyar nukiliyar iran ba ta da wani bambanci da na gwamnatin da ta shuɗe ta donald trump bukatun shugaban amurka joe biden ba su da wani bambanci da na donald trump wanda ya fice da yarjejeniyar nukiliyar ƙasa da ƙasa ya kuma kakaba wa iran tsauraran takunkumai in ji ayatollah said al khamenei shugaban amurka joe biden ya ce komawa cikin yarjejeniyar nukiliyar ta iran na ɗaya daga cikin manyan manufofinsa na harkokin waje amma ya yake ɗaukar duk wani mataki na dawo da washington a cikin yarjejeniyar bayan shafe tattaunawa har sau shida tsakanin iran da sauran waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta biyanna gwamnatin biden ta ɗora kan amfani da matsin lamba a yunkurin tankwaso jamhuriyar musulunci ta iran in ji ayatollah said al jagoran ya bayyana hakan ne yayin wata ganawa da mambobin sabuwar gwamnatin kasar a nasa bangare sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa na goyon bayan tattaunawar ta farfado da yarjejeniyar nukiliyar ta iran amma da sharaɗin tabbatar da maradun ƙasa ya kuma jaddada cewa iran ba za ta taɓa mika kai ba ga batun makamanta masu linzami da rawar da take takawa a yankin gabas ta tsakiya bayanin da jagoran juyin juhal musulunci na iran din ya yi na zuwa ne bayan wata ganawa da shugaba biden ya yi da firaministan isra'ila naftali bennett wanda kamar wanda ya gada benjamin netanyahu suka ki jinin yarjejeniyar nukiliyar ta iran ta 2015 yayin ganawar shugaba biden ya bayyana cewa kasarsa ta sha alwashin ganin iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba za mu yi amfani da hanyar diplomasiya amma idan wannan hanyar ba ta yi ba a shirye muke mu ɗauki wasu matakai a cewar sa. Iran dai ta sha musanta cewa tana yunkurin mallakar makamin nukiliya kuma a matsayin mai da martani kan barazanar baya-bayan nan ta shugaba Biden. iran ta bakin sakatare janar na hukumar koli ta tsaron kasar ali shamhani ya ce barazanar ta biden ba ta dace ba kuma iran a shirye take ta mai da martani daidai wa da kan duk wani mataki da za a iya ɗauka a kanta to masu sauraro ya abin da ya tsauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bai salam a huta lafiya to da yake hassan ɗin bai yi nisa ba ya sake dawowa domin gabatar da shirin na muryoyin masu saurare ai saurare lafiya muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. to da yake muna ƙarshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullun shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tare Nigeria Radio Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe gashe na yan uwa da amana arziki Ta farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina gada Yusuf Madatte da magaran akwai babaye lefe da magaran babaye gambo tumniya da magaran zane da alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alife tifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumar ba zan manta da ajirin asuba kahima safko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare ni najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen hausa na radio ph murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗattai da magaram yau ina so ku bani dama ɗan gaishe-gaishe kamar su ilyas yakub jigawi ta ɗau jihar bauchi da su aminu mai albasa su aliyu ya jafar inguru sai ibrahim lara gabta sai ado salati goma annabi rizo gaba iliya mai kanti da shayi garkin daura musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram baba ya gambo da magaram baba ya lafiya shugaba na masoya asali ina gaida su baban gaje mai tare da ringin ina gaida baba gana alhaji nuciya cikal ina gaida isu haruna kariya nijar isufu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarama mai dabino wanda yake nan garin madattai ina gaida haske babai haske daga karshe na gaida yan garin maɗatte baki daya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗatte da magarmajin fure nijar na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi boa hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku yau da kullo Ilyas Prezi kulob a yanzu ce a garis jamhuriyar Nijar. Zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke ba mu na sada zumunci ga yan uwa baki daya. Eh, ina gaida duka yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida na ku mai albarka musamman gare shi Bukari a gadas ina gaida shi akwai diga Digaga Tahir M Tahir akwai Isa Musa akwai Mamman Yakubu Awashe ina gaida malamin nawa Malam Hassan Mudir na Zafatul Islam a gadas ina gaida yan fadodin namu kulab Zabi san kada suke agaras baki daya musamman mamburorin namu na ra'ayin su ce maza da mata ina gaida su bisfirezi in kamu a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar muhammed baban gayu ina gaida sala babban yaro isa tayar eh, usaini ra'ayin zuci ina gaida giran furar musa mai madara eh, ina gaida kadar daga nan masallacin kaddafi ina gaida hima tayar ina gaida hassan ala president ina gaida salma ghali amaryewat ina gaida yan fada tumas musamman gare shi firizi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firizi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi firizi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agras baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana iliyasu Yakubu Digawa Itas Gadau jihar Bauchi. To yau da farko na shigo in mika sakon. gaishe-gaishe na kamar haka ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadora diga gadan fulanin warji ina gaida isuhu suleiman maɗatai da magaram ina gaida abdulrashid abubakar ina gaida idris mm. abdulkamsuwa ina gaida ibrahim iromo dake ina gaida Iliyasu Ibrahim Kedi dan Bushiya, ina gaida Aminu Mai Albasa, ina gaida Iliyasu M Iliyasu Gulawa, ina gaida babagaina fofombina jajere muhammadu direba murba mashiyo abdullahi suleiman ajeri iliyasu usaini usman jonal fataskum akwai bula makulla kandilwa nijar akwai wari malam bare zuwa nijar da fatan za ku tashi lafiya sashen hausa na boh tehran mai magana iliyasu yakubu digawa ita su ga jihar bauchi assalamu alaikum jamhuriyar musulushin tehran sunana kadura diga gadan fulani wadda shugaban kungiyar dalakai remote rashin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da saƙon gaisuwa zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai isu Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai alhaji jalo mashiri akwai wari malam bare bare zuwa abdurrashid abubakar akwai mai na hannami marmarto akwai ibrahim salisu dan kaduna ibrahim iromo kiyawai akwai ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna akwai yusuf shimbi niger state yawale sani ta kai mutta mtk shaun ta kai ina gaida shefu kashalla son ana zikiri akwai abdulkadir aliyu mariga akwai haruna aliyu mariga akwai aliko auta kafinta yalwa akwai ibrahim musa wada barikin ladi da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albarka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga gadan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi asalamu alaikum biyoyi Hausa mai albarka mai magana Abba Ma'a mai dumbaram daga Diba a Jambude Nijar karamar hukumar Gudumariya. Yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba. Ina gaida mamman baniya a washe, ina gaida Iliya mai kanti mai shayi, ina gaida Hassan Talbaji su ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida malam kayame dumbaram ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbaram ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbaram daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu biyu hausa suna na iska yaro ne maga allah cizon kurege jamhuriyar nijar na san kowa wanda ma an gari yanwa da yi ina gari salabarka da ke kukan magaji dan kwarba kake da kaza ne kukan magargaji aljeka garba garaci don marke muhammad dan malam to a madarin fa rabat tela madarin fa haruna haruna ka danja gari ne to da fatan kuna lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon POH. Mai magana ni ne naku Hassan Talba George Fortescue. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanatar mai wakiltar Yobe ta Kudu wato sanata Ibrahim Mohammed Bome a bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin yaran talakawa masu bukata an cusa su a cikin aikin 'yan fawa. na shugaba muhammadu buhari wannan sanata wato ba abin da za mu ce masa sai dai godiya da san barka wato sanata ibrahim da mai ya kokari ya cusa yara mutum biyar a shiyar yobe ta kudu wato zombi kenan muna godiya da san barka da fatan alheri kuma muna masa addu'a da fata na gari sanata Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasara kan karagar mulki ko huta lafiya. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne zan bayyana na dangane da A eh, wato ainihin A eh, wannan hukunci da aka yankewa dalibai masu satar jarrabawa a nan kasar mu Nijar. Gaskiya hakan ya yi daidai eh, duk mutum abin da ya yi wato in ya taka doka doka ta taka shi. Da fatan hakan zai zama izina ga eh, Eh, su ɗin kuma da wanda suke da ma yin satar jarrabawar a nan gaba da fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a damagaram jamhuriyar Nijar. Eh na shigo cikin wani gida domin in yi ra'ayi na ayo ko kuma in ce domin in jinjina ma a jami'an mu na Nijar ko kuma sojojin mu na Nijar eh da kokarin da suke yi suna kawo dauki a wannan jihohi namu wanda suke tashe-tashen hankula a halin yanzu. To gaskiya ina jinjina musu kuma alhamdulillah suna aiki iya kokari gaskiya kuma mun jinjina ma shugaban kasa Bazoum Muhammad eh, da ya ba su kayan aiki. Da mun sojojin mu na na Nijar ko ko in ce sojojin mu na Afirka rashin kayan aiki ne shine yake kwarar su. Shi yasa amma da zarar za a ba su kayan aiki insha Allah babu wanda ya kai sojojin mu na Nijar ko ko mu na Afirka ma eh, aiki gaskiya. Kawai mun siyasa ce ake sa mana ana kamun wa'insu sojoji na kasashen waje a banza a wayi suna kwaran mu suna zaluntar mu. to in da kayan aiki insha Allah sojojin mu suna aiki tukuru suna Siraji Haruna wanda ka ne da Letoro a damagaram jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon POH mai magana ne na ku Hassan Talba George Fortescue muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanatar mu wakiltar Yobe ta Kudu wato sanata Ibrahim Mohammed Bome a bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin yaran talakawa masu bukata an cusa su a cikin aikin 'yan fawa na shugaba muhammadu buhari wannan sanata wato ba abin da za mu ce masa sai dai godiya da san barka wato sanata ibrahim ahmed mai ya kokari ya cusa yara mutum biyar a shiyar yobe ta kudu wato zombi kenan muna godiya da san barka da fatan alheri kuma muna masa addu'a da fata na gari sanata Allah ya taimake shi kuma Allah ba shi nasara kan kare gamlaki ko huta lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar musulunci ta haram suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama mai daukaci na dangance da wannan mayar ne da matasa suka ɗauko za su yi zanga-zanga da dakile wannan zanga-zanga hana da shi da makaraba shi gaba ki dama haka ake so a samu wanda aka ba mulkin jama'a ya yi tsakanin shi da Allah kuma ya san dama duk abin da ya yi Allah yana kallon shi kuma Allah ba shi wannan dama to ya amfani da dama da duka zai taimaka wa al'ummar ƙasa tsakanin shi da Allah kuma muna yaba masa Allah wanzu ya kara masa nisan kwana da imani eh, gwamnatin zan gaskiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tana kamanta gaskiya da rikon amana kuma muna addu'a Allah sa ta ba haka kin ina muku fatan alkhairi ho ta taron murya musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi ga daura tare Nigeria ku ta lafiya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. sai kuma shirin nan namu na muleka iran wanda ke kawo muku muhimman wurare ko kuma tarihin muhimman wurare da ke nan ƙasar iran Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikinsa mai ka muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon buɗe ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi da fatan masu wada su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. to madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai kawo muku wani wuri ne a nan iran da ke bayyana irin wurare na ɗabi'a da ke jan hankali da kuma burgewa a nan ƙasar iran to bari mu yada zango a lardin loristan da ke yammacin ƙasar iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta ƙasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin kohudash da ke marabar larduna uku na ƙasar iran wato lardin karamansha ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shears wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na ƙasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin khorram abad cibiyar lardin Lurston. Tsawonta ya kai kilo tsawonta kilomita biyar. A gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato Varizard. Haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su. Wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna Grand Canyon na ƙasar Iran. Shi dai Grand Canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu ya yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata korama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙararnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa. to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kan tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. To da ƙarshe sai shirinmu na Afirka a yau da fatan masu za su gyara zama domin a saurari cikakken shirin. Afirka a yau. masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shirin wanda a cinsa ya kawo muku bayanai game da muhimman batutuwa suka shafi ƙasashen nahiyar Afirka. Kana kuma muna gaito muku ƙwaru da masana da suke yin bayanai da kuma karin haske game da abubuwa dama da suka faru a faɗin nahiyar baki ɗaya. Inda a wannan karan shirin namu ya gaito muku da ta Mustapha ne wanda zai bayani game da irin dalilan da suka sanya cutar coronavirus kara yaduwa a nahiyar Afirka musamman ma wannan sabuwar cutar ta corona delta. da fatan masu ya su gyara zama domin saurari cikakken shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka yi tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin ƙwarar shirin watakila kamar yadda masu aure suka jin da farkon shirin a yau shirin namu zai mai da hankali ne game da cutar covid-19 wato coronavirus da ta zama ruwan dare game duniya kamar yadda aka sani a kwanakin baya cutar ta rabu sosai a kasashen nahiyar afirka da ma kasashen asiya ko ma a ce kasashen duniya daban-daban amma abin mamaki a yan kwanakin nan sai ga shi wannan cuta ta sake kunno kai inda ta canza kamanni ta koma wata cuta da ake cewa corona delta wadda take saurin kisa fiye da ta farko ta gabata da ake kiwon cewa asalinta ta fito daga birnin yohan. na kasar Kenya na kasar China. To da fatan Allah madaukakin sarki ya kare mu da wannan cuta. To a yau shirin namu wannan dalilin ne ya sanya shirin namu wato ya gauta muku da Mustapha Ahmad wani ƙwararren likita a asibitin kowa na Malam Aminu Kano da ke birnin Kano Daba tare da Najeriya domin yin tabakinsa game da irin dalilin da suka sanya wannan cuta sake dawowa bayan wani lokaci musamman ma ita wannan cuta da aka sani da suna corona delta sai kada baki ya ce na iya cewa kasan lokacin da ita wannan annobar ta corona ta bayyana ƙasashe har na turan wasu suna tantama suna nuna kamar ba su yadda da abin da aka farfada ba game da ita wannan cutar to haka aka samu ƙasashe a nahiyar afirka suka taso da wannan tunanin amma kuma da aka zo ainihin lokacin da cutar ta mami ko kuma ce ta illata mutane ta kakkashe mutane allah ya kawo mana sauki a nahiyar mu ta afirka to kuma da aka samu wannan saukin mutane da yawa sai suka tabbatar da wancan harsashen da suke na cewar dama ita wannan cutar cuta ce da take haddabar kasashen da suka ci gaba ko kuma kasashen da suke da sanyi ko kuma mutane masu hali to kaji abin da ya faru kenan to kuma aka yi wancan annobar ta farko abin da ake ce ma first wave aka zo aka yi second wave duk da an samu sauki a nahiyar afirka kasan yanayin cuta kwance kwayar cuta ko kuma kwayoyin cuta suna daɗa bijirewa ko magunguna da ake amfani da su ko kuma ta kanta wannan allurar da ake ta vaccine ta rigakafi kenan ta iya yiwuwa ta wannan da muke da shi wannan sabon kwayar cutar ta corona da ta bayyana ta bijire ma vaccine kuma ta canza yanayi sa yanzu muke samun yaɗuwar. ta wannan cutar a ƙasashen afirka duk da kuma da halin ko kula da mutanen afirka suke nuna wa ita wannan cutar yawa to bayanai sun nuna cewa ita wannan cutar da ta kara kunno kai ana ce mata da delta corona ko mai yanayin bancin ta da ta gabata da ake cewa ta fito daga birnin yohan na kasar china sai ka da baki ya ce yawa ita wannan bambancin delta corona ko delta variant akan can ainihin cutar corona da aka sani shine ne wannan delta din gaskiya ta fi yaduwa idan wancan na idan mutum ɗaya misali ya kamu da ita asalin cutar corona a ce zai yada wa mutane biyu wannan na iya yada wa mutane hudu har zuwa biyar kuma gaskiya ta fi nakasa mutane ta fi samar da ita wannan babbar cutar da ke kai ga ainihin sarƙewar numfashin ko kuma tana aika mutane barzawo cikin ƙanƙanin lokaci akan ita wancan cutar eh ka ji abin da ke faruwa kenan wasu na danganta sake dawowar cutar da rashin kulawa da al'umma suke yi saboda rashin imani da cutar ta corona ko me za ka ce game da wannan yawa to gaskiya wannan danganta sake bular cutar da mutane ke yi da kamar mutane ba su yadda da akwai ta ba gaskiya to abin duba ne gaskiya kuma tana iya yiwuwa hakan sabida ai sai ka yadda da cewar akwai abu sannan kake iya ɗaukan matakai na kare kanka da wannan abun da yayin da aka ce baka yadda da cuta ba to duk wani abu da za a fitar masana kimiyyar wannan cutar za su fitar musamman wanda muka sani na cutar corona ba lallai mutum ya mayar da hankali wajen kulawa da su ba to magana gaskiya hakan na iya taimakawa wajen sake bullar ita wannan cutar ta delta variant amma kuma wani tsokaci a nan ne da nake son yana da kyau mutane san cewar banda wannan halin ko in kula da ake nuna dama yawancin ƙwayoyin cutuka sukan sauya yanayinsu daga ainihin wanda aka sani lokaci bayan lokaci musamman sukan yi haka ne don su bijire ma ƙwayoyin rigakafi vaccine kenan ko kuma kwayoyin magunguna da ake amfani da su antibiotic kenan wajen dakile yaɗuwarsu. to irin matakai ya kamata a ce al'umma mahukumta sun ɗauka na ganin an kawo ƙarshen wannan annoba ko kuma an dakile ta duk da a gefe guda ana yin rigakafin kamuwa da wannan cuta ta coronavirus. To kira da zan yi ga mahukunta dai ba wani sabon abu ba ne ba da wannan dai suna kawai ta sake bata sauya zani ba duk wasu kiraye-kiraye da hukumar likitoci na ƙasashe daban-daban na matakin duniya watan WHO da kuma duk wani abu da masana suka ya kamata su yi da amma masu gudanar da ikon a na kula da jama'a shiwar yana da kyau da aiwatar da shawarwari da aka bayar a kuma sayo kayan aiki da za su taimaka wajen dakile yaduwar ita wannan cutar a cigaba kuma da faɗawa mutane ta kafafe na sadarwa daban-daban yadda mutane za su fahimci abin da ke faruwa so yana da kyau mahukunta su ƙara zage dantse su yi duk wata mai yiwuwa ko duk wani abu da ya kamata su yi da suka saba yi don daƙile wannan to a bangaren al'umma waɗannan shawarwari zaka ba su na irin matakan da kamata su ɗauka don ganin cewa sun kare kansu daga kama da wannan cuta ta coronavirus. Bangaren al'umma a bangaren al'umma kiran da nake shi ne akwai matakai da mahukunta da suka fitar yana da kyau al'umma mu mayar da hankali mu taimaka wajen daƙile yaɗuwar ita wannan cutar sabida da abin da mutum zai yi sai yana da cikakken lafiya in ba haka ba mutum ba zai iya yi ba wannan hanyoyin duk da aka faɗa na matakin takunkumin fuska wanke hannaye zuwa yin rigakafi musamman ana kawo allurai yanzu da suna da kyau kuma za su taimaka mu taimaka ma gwamnati mu taimaka ma kanmu to a gaida dr mustapha ahmad cikin wannan bayani da ya mana da fatan da sun amfana kuma sun gamsu da wannan bayanai da yi da fatan Allah madaukakin sarki ya kare dukkan al'umma da kama da wannan cuta ta coronavirus to masu ware ga lokacin aka mai kawo jiki ya zama wajibi daga aya a nan amma din Dr. Mustapha Ahmad kwarar likita a asibitin kurwa na Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a arewacin Najeriya ni ne nakan ci tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci da biyan shirye muke yada muku a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. da haka ne shirin namu ya zo ƙarshe amma da yake ma da 'yan dakikoki ga sun labaru. An rufe makarantu a jihohi guda hudu a arewacin tarayyar Najeriya saboda yawaitar satar 'yan makaranta wanda wasu 'yan bindiga suke yi wanda kuma jami'an tsaro suke kokarin shawo kansa shekara da shekaru. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya nakalto kakakin gwamnatin jihar neja ahmed matane yana fadar haka ya kuma kara da cewa an rufe makarantu a jihar an dakatar da kasuwannin dabbobi na mako-mako a jihar sannan an haramta sai da man fetur a cikin jereka a gefen titi har zuwa abin da hali ya yi labarin ya kara da cewa gwamnatin jihar ta neja ta hana a sayarwa motoci man fetur sama da na naira dubu goma gwamnatin ta kara da cewa ta ɗauki wannan matakan masu tsauri ne duk da cewa ta takura wa mutane amma tana son hana 'yan bindiga masu sace 'yan makaranta cin karensu ba babbaka wajen samar da fargaba da tsoro a cikin mutane da kuma satar 'yan makaranta kafin haka dai jihohin katsina kaduna da kuma zamfara sun ɗauki irin wannan matakin na jihar ta neja kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya yi kira ga gwamnatin taliban ta ƙasar afghanistan da kuma mayakan yankin panshir da su kai zuciya nesa a sabanin da ke tsakanin bangarorin biyu khatib zade ya kara da cewa babu maganin matsalolin da ke tsakanin taliban da mutanen yankin panshir a cikin yaƙi don haka dole ne bangarorin biyu su sasanta a tsakanin su don kaucewa zubar da jini yankin panshir na kasar afghanistan dai shine yanki tilo wanda baya karkashin kungiyar taliban tun bayan da ta kwace iko da kasar a cikin watan da ya gabata kakakin ma'aikatar harkokin waje ƙasar iran ya bayyana haka ne a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa mutanen ƙasar afghanistan sun gaji da yaƙi sannan ya kamata a sami zaman lafiya don tabbatar da ci gaban ƙasar afghanistan rahotanni sun bayyana cewa bayan wargajewar tattaunawa tsakanin shugabannin yankin panshir da kuma taliban an fara a buɗewa juna wuta a wannan yankin shugaban amurka joe biden ya buƙaci ma'aikatar shari'ar ƙasar da kuma hukumomin da abin ya shafa da su yi bitan binciken da ma'aikatar shari'a da kuma hukumar fbi suka yi na irin rawar da gwamnatin kasar saudiya ta taka a hare-haren 11 ga watan satumba shekara ta 2001 tashar talabijin ta press tv a nan ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma kara da cewa dangin amurkawa kimani dubu uku wanda suka rasa rayukansu a hare-haren suna son a bayyana sakamakon binciken da aka gudanar kan hare-haren don su gano wa'anda suke da hannu a harin don kuma karban diya daga wa'anda suke goyon bayan 'yan ta'adda a hare-haren to ma saurare duka-duka iya abin da su na a cikin shirin namu na safiyar yau sai mu duka kai mu an jima da rana za ku ji mu ɗauki da a ɗan shirye-shirye amma kafin na amma don wanda suka taimaka mana a cikin shirin musamman ma tahir amin da ya kwasmar labaran duniya ni ma da shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu da muke yaɗawa a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.